barka da zuwa tashar tsakar gida Thank you. Aláìláwùdù. yana jin ki ya ladi ji salamu alaikum alaikum na'am sanu baba salamu alaikum yawa sanu sanu baba sanu sanu wanda ya sani yanzu ana Allah baba ya dai san wasu baba kai da wannan ni kawai zai sani ga malam usaini sula kodi ga shehu kano ga shehu kano ga ni a zaune ga shehu kano ga ni a ga malam usaini sula kodi nan ga usaini sula kodi Babu malam alkali

to kilili ba daga kilili ba tukul to Kimemiya? Ya gida. Ya mu kulli. Ya gajiya. Ya gida.